alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu a al'ummar wannan gida mai albarka muna gaishe da manya-manyan malamai da shewanai da suke cikin wannan gida kuma muna ma kowa fatan alkhairi muna kuma fata da addu'a Allah ya karbi ibadunmu baki ɗaya. to insha Allah ba tare da bata lokaci ba na zo kuma da wani sabulu na karya makiya da kuma hana su tasiri da kuma hana makiyi zama maye addu'a a kanka. da kuma hana malami kowane iri ne akan ya zauna yi wani addu'a wadda za ta cutar da kai da rikita abokan gaba da sa musu larurori da Allah ya jefa musu larurori wadda za su dame su su shagalta da wannan larurar ba kai ba kuma wannan sabulu insha Allah ga wanda aka yi sihiri wanda ya samu taɓin hankali ko aka yi musu sihiri aka lalata al'amuran kasuwancin shi ko kuma ya haɗu da matsala na iftila'i na matsala na jinnu ko na iska ko kuma yana yawaita sirrika ba su tashi ko kuma ɗan kasuwa ne wanda ya zama na abubuwan shi sun lalace abubuwa sun taɓarɓare ko matar da ta rasa mijin aure ko wacce aka haɗa ta da mijinta ya zama na ba su da wani aiki sai yawan samun rigingimu ko kuma ɗan siyasar da ya zama na abubuwan shi da jama'ar shi duk sun tafi sun watse sun lalace ko kuma duk lokacin da ya fito baya samun nasara akan harkar kasuwancin shi ko kuma ma'aikatan mu sojoji wadda suke fama da ayyuka a cikin dajika haka da 'yan sanda ko kwastam ko BIO ko immigration ko kuma 'yan uwa almajirai wadda harkar makaranta ta rikice musu wanda da mutum yana mu'amala da mutane kuma duk abin da ya roƙa Allah yakan amsa abin to sau da dama wani lokaci ana samun damuwa wajen rufewar tauraro wasu lokaci kuma sukan rufe ijabar ka wani lokaci kuma iska kan bai al'amuran ka rashin sarfa al'amar za ka ga duk abin da ka roƙa kuma sai ka ga abin bai yi ba haka duk sirrin da ka ja da yadda aka kai da ba su sirrin sai ka ga abin ya zo ba ka ga abin da ake magana ba so da dama gaskiya wani lokaci wasanni da muke wajen jin sirrin ka ga waya tana hannun mutum wani lokaci kuma mutum yana jin sirri kuma yana maganganu da mutane a waya ko kuma a waje to wannan gaskiya yana ba mu matsala wajen harkar abubuwa wasu lokuta kuma mukan samu matsala daga yan uwanmu mutum in zai sa sirri kuma sai ya dungu ya rage wani abu to gaskiya matukar mutum yana irin wannan halayyar to shi ma fasirrukan da yake ji da su zai wayi gari sun daina amfani eh to insha Allah abin da ya sa muke ta sakin sirrukan sabulu saboda yanzu muna kan tauraron zajjira kuma tauraro ne wanda ya zama na abubuwan sabulu yanzu suna da matukar tasiri sosai wannan sabulu yana da ɗimbin alkhairi kuma yana da ɗimbin amfani sosai ga dukkanin wanda zai yi amfani da shi insha Allah za a samu biyan bukata sosai musamman ga waɗanda suke harkar saye-saye da sayarwa harkar saye da sayarwa ko waɗanda suke ma'abota haƙan zinare ko waɗanda suke abubuwa na kasuwancin da ya shafi intanet to insha Allah wannan sabulu sabulu ne mai kyau don wasu da dama sukan ce mishi ya huso to amma ba mun bayar da shi don wannan hanyar ba ne haka mutumin da yake so ya hulɗa da mutane manya-manya kuma duk abubuwan da ya ja akan irin wannan abubuwan ba su zuwa musamman yadda ga hidimar sallah ta zo to insha Allah shi yasa muka fito da wannan sabulu da wasu suke mashi take da garnakaki wasu kuma suke ce mashi mafita riziki wasu kuma suke ce mashi saiful a da'i to insha Allah yau dai gashi mun fito da shi kuma Allah ya bamu iko na hadawa kuma mun kawo hoton shi kamar yadda muka hada domin rashin samun kurakurai insha Allah dan neman karin bayani ana ya kira a 0813001069 mai magana Alaramma wanda aka fi sani da barista wanda ake malakabi da maji daɗin zaria shi wannan sabulu mai albarka kamar yadda kuka gan shi sabulu ne wadda idan mutum ya sa ka gaba da jifa yana jifan ka to insha Allah wa inda ya ci gaba da yi kan zai rasa idan shi sannan kuma sabulu ne wadda ake shirya mishi gashi nan ake shirya mishi allurai takwas takwas din nan kowa sani ba ce wacce a gidan annabi take eh to kuma idan mutum ya zo ya zauna zai maka wani abu na sihiri yana zama zai ji wannan alluran zai ji allurai daga ƙasan mazaunan shi suna cikar shi haka kuma wanda ya je ya sa a yi mummunan aikin akan ka shi ma da ya je ya zauna malamin shi ma zai ji wannan haka shi wanda ya bada kuɗi eh, wani mummunan abu a kanka to insha Allah da zarar ya je kwanciya za a caka kanshi cikin wannan aluran a ce in baka kyale wannan ba sai mun halakar da kai wannan dai ah, sabulu ne wanda yake da matukar tasiri da amfani ga wanda abubuwa suka taɓarɓare suka zo su kamar sun lalace to insha Allah ga sabulun da za a yi amfani da shi don samun waraka da biyan bukata kuma sabulu ne akan buɗin harkoki sosai na rayuwa kuma da Allah inda wanda yake da wasu sirrika ko tasarifai ko kuma yake wata harka wadda yayi yayi ta kiwa ko yake neman wata bukata ko yake so ya karbi wata takarda ko yake so ya sai da wani kaya ko yake so ya samu jama'a da Allah to ya aiki da wannan sabulu ya gani insha Allah zai ga biyan bukata gurin Allah nan take domin sadaka na sabulu ba a cewa an yi yi ba duk inda an hada shi ya haɗu daidai insha Allah sai an ga abin da ake muradi to ba tare da ɓata lokaci ba shi wannan sabulu ana rubuta uluhiyya ne kafa uku idan aka rubuta duk aya ana rubuta wa makaru wa makaralla wallahu Kayan makiri wa idh kurbikan bika allazina kafaru li yusbituka aw ka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu Kayan makiri sai wa raddallahu allazina kafaru bi ghaidihim lam yadadu khaira wa kafallahu lil mu'minina al-qital wa kana allahu qawiyyan aziza sai amana musa bi rabbihi fata dai wa sai fir'auna rabbuhu fagawai to kowace aya abin da ake rubutawa sosai kenan akai idan an zo ƙarshen sura kuma sai a rubuta muhammadin ila akhir sura to ana yin wannan rubutu ne kafa ɗaya da wasali kafa ɗaya ba wasali kafa ɗaya babu ɗigo babu wasali to idan an yi wannan rubutun za a wanke za a samo tokar a likafani tokar ragowar tokar likafani na mamaci bayan an yi wannan kuma ana samun zanzafir da ƙaiƙayi koma kan mashekiya sai a wanke rubutun sai a samo sabulun salo idan aka samo sabulun salo sai a samu wuri haka sai a jera su bayan an kwaɓa sabulun za a zuba wannan zanzafir ɗin za a zuba ƙaiƙayi koma kan mashekiya da kabe malam da biya rana <clears throat> idan aka juya aka juya wannan sabulu to insha Allah idan mutum yana da wani wannan yana iya samun turare kamfani ko binta sudan ko dan duwala sai ya zuba in kuma bai da wannan duk da saifin makar yana da tsada to sai ya samu wannan in yana so ya karfafa sabulun sai ya zama mai karfi sai ya samu saifin makaro ko ya samu turaren yar misira ko nuru muhammad kullum muna magana akan turaren yar misira ko nuru muhammad waɗannan turaruka ne wadda kusan ba wani turare wadda yake da aiki irin nasu ko yake da alfani irin nasu domin turaruka ne masu kyau masu amfani masu mafukar tasiri kuma turaruka ne da turaruka ne wanda original ɗinsu sukan fito daga yankin asiyan daga italy su jama wasu daga germany wasu daga india inda kusan nan ne inda matsafan suke duk wani abubuwa na makirce makirce to masu kamfanin nukan turaren nan suna hada shi kanshi safa turaren kawai yana kawo samun ɗaukaka da kuma samun kuɗaɗe da kuma karya sirri in yana jiki kuma in dai da tunanin nan a jikinka to iska ko iblis ba ma zai kusanci jikinka ba haka sau da dama waɗanda suke yin ayyuka su tashi to in suna amfani da wa'annan tunanukan masu kyan su insha Allah za su samu sauki sosai cikin al'amuran da suka sa gaba to insha Allah idan aka samu wannan turare aka zuba aka juya wannan wannan wannan to sai a zo a kafa waɗannan alluran guda huɗu. bayan an kafa wannan alluran guda hudu za a zo kuma a karanta uluhiyar ila akirin sura kafa takwas ai gashi nan kafa takwas to idan aka karanta kafa takwas kuma za a zo a ja muhammadun rasulullah kafa takwas za a zana wanzan na kafa takwas bayan an gama wannan insha Allah sai addu'a bayan an yi addu'a sai a rufe shi wannan sabulu kamar da wajen shaɗuwar wancan dan gama kuma ana samun irin ƙwaryar kuturu din nan ne mai kurzini kurzini irin kwaryar kuturun nan ita ake samu sai a sa idan mutum yana so ya bakin aiki da sabulun sai ya ɗora shi akan baƙin wannan baƙin kyalle idan kuma mutum yana so ya farin aiki da shi ne sai ya ɗora shi akan farin kyalle idan kuma mutum yana so ya kowanne kalar aiki da shi sai ka samu kyalle ko ga yadi ko darduma kamar irin yadda kawai wannan mai kaloli da dama wato mint ah, kowanne kala ko mint kalo sai mutum ya yi amfani da shi yan eh, uwa da Allah a jarraba wannan sirri sirri ne na sabulu mai kyau kuma sirri ne da yake kawo ɗaukakar abubuwa kuma ga duk wanda yake gwada wasu abubuwa ba su yi da Allah ya gwada wannan sirri domin sirri ne wanda 'yan mutum ya tsananta da jifan ka zai kuturce kuma zai makafunce kuma zama sai ya gagare shi dan duk wanda ya sake na jifan ka alluran nan ta tsira in ya sake kuma mikin gudun sai dai ya mutu haka amma ba zai warke ba sirri ne na mai da raddi ga masu raddi insha Allah kuma muna buƙatar addu'o'i daga gare ku kuma waɗanda suka mu suke kaiwa gurin su muna musu addu'a da fatan alkhairi waɗanda kuma muke jin wasu maganganu daga akasin haka daga gare su to kuma muna nan muna miƙa ma Allah kukanmu da kuma addu'ar mu da neman tallafin mu kuma maganar masu magana baya sa kamar abin alkhairi wasu mu da dama burin su idan su ba su za su yi ba kar kowa ya yi da haka insha Allah muna addu'a kuma muna kowa fatan alkhairi